بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ولي الصالحين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وإمامنا وقدوتنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين قال المؤلف رحمه الله كتاب صلاة الليل باب ما جاء في صلاة الليل قال حدثني يحيى عن مالك عن محمد بن المنكدر عن سعيد بن جبير عن رجل عنده رضا أنه أخبره أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال ما من امرئ تكون له صلاة بليل يغلبه عليها نوم إلا كتب الله له أجر صلاته وكان نومه عليه صدقة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين درس من نهم سند الأيكينان أتكن الموطأ إمام مالك يو أشرن يو شابقي قوة الربيع الثاني hijira annabi sallallahu alaihi wasallam tara wanda ya dace da rana ashirin da biyar ga watan hudu shekara ta dubu biyu da takwas ta miladiya za mu tashi kitabu salatin lail wato littafi da ya zo da ya tattara hadisai da suka zo akan sallah da daddare babu ma a fi salatin lai babi na farko a cikin wannan jerin gwanan hadisai da zai kawo shine babin da ya zo kan wato hadisai da suka zo a akan ita kanka sallar dare salatul layl abinda ake nufi da salatun lai ita ce sallar da aka yi cikin dare wanda ya hada tun daga magaruba har wayewar gari saboda haka na filar da mutum zai yi amma abin in aka yi itlaqin salatu layl abin da ake nufi ta nafila na haka nafilar da mutum zai tsakanin magariba da isha ma kenan da wannan ma'ana ta shiga cikin jinsin salatul layl duk sallar da mutum yayi da daddare ta shiga cikin wannan tana da imam malik ya kibance ta da ambato saboda muhimmancinta a cikin sauran sallolin nafila tana da muhimmanci a tana da muhimmanci na musamman a cikin sallolin nafila domin umarni da ita ya zo a cikin alkur'ani kamar yadda Allah madaukakin sarki ya ce wa manzon Allah ya ce ma annabi sallallahu alaihi sallam wa min al-layli fatahajjad bihi nafilatan lak da daddare ka tashi kai kokari kai tahajjud wato ka tashi kai sallar tahajjudi shine sallar da zaka barbarci kai ta a nafilatan tallak ƙari ne a gare ka wato ma'ana ƙarin ayyuka na ibada wanda Allah madaukakin sarki ya dora maka kuma Allah madaukakin sarki ya ce ya ayyuhal muzammil qumil layla illa qalila ya kai wanda ka lulluba wannan annabi wanda ya lullube kansa qumil layla illa qalila ka shi kai tsayuwar sal kai tsayuwar dare cikin sallah a cikin dare illa qalila sai kaɗan daga cikin dare kuma Allah ya ce alim inna Allah ya'lamu annaka taqumu adna min thuluthay al-layl wa nisfahu wa thuluthahu wa ta'ifatun min alladhina ma'ak inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu annaka taqum <clears throat> adna min thuluthay al-layl lalle ubangijinka ya sani kana tsayuwar dare kusa da sulusi sulusi biyu na dare ko rabin dare ko thuluthi daya wa ta'ifatun min alladhina ma'ak da wani yanki wanda suke tare da kai kuma Allah madaukakin sarki ya yabi masu yin wannan sallah Allah ya ce jafa junubuhum anil mabaji yad'una rabbahum khawfan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun sassan su wato kuiban kuibunan jikin su suna kaurace ma makwantan su suna kiran ubangijin su suna masu tsoro suna masu kwadayi kuma suna masu shirwa daga abin da Allah ya azurta su haka zalika Allah ya ce kanu qalilan min al-layli ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun yana sifanta sifar wato masu ihsani cewa su sun kasance baccinsu da suke yi kaɗan ne da daddare kaɗan ne suke yin bacci da daddare kuma in lokacin sahur ya suna yawan istighfari to wannan dukkan wayannan sallar dare saboda abubuwan nan da suka zo a cikin littafin Allah na falala keɓantacciya a kanta ya zamanto ta zamanto sallah ta daban don haka malamai ya zamanto al'adarsu sukan ware A babuka akan hukunce-hukuncen wannan sallah da falalatta da sauran abubuwa da suka zo a kanta haka to imam malik yayi kuma daga wajensa sauran malamai ashabul kutubul musannafa wanda suka rubuta littafai irin su imam bukhari su ma suka imam al-bukhari bayan ya gama a cikin kitabus sala bayan ya gama kawo sallar juma'a da sallar istisqa da sallar tsoron sallar neman shayarwa da sallar tsoro da sallar idai sai kuma ya kawo sallar wuturi da ƙiyamun lai to shi ma imam malik wannan duk daga wajen imam malik suka ɗauko wannan tsari Allah maɗaukakin sarki ya ji kansu baki ɗaya hadisi na farko imam malik ya ruwaito shi daga malaminsa muhammad ibn al-munkadir an sa'id ibn jubair daga sa'id ibn jubair an rajulin inda horiba daga wani mutum wanda yake wannan mutumin amintacce ne a wajensa yarjajje ne a wajensa a wajen shi sa'id ibn jubair anna aisha ta zaujan nabi sallallahu alaihi wasallam cewa aisha matar annabi sallallahu alaihi wasallam ummul mu'minin radiyallahu anha wa ardaha akhbaratu ta bashi labari wato ta ba mu wannan mutumin wanda ba ambaci sunansa ba ta bashi labari anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce ma min imri'in takunu lahu salatun bi salatun babu wani mutum da sallah za ta kasance a gare shi da daddare a wani juz'i na dare wato yana yin ta ya ghalibuhu alaiha nawm sannan bacci ya rinjaye a kansa a kan sallar bacci ya rinjaye a kansa wajen yin wannan sallar illa kataba Allahu lahu ajra salati face Allah ya rubuta masa ladan wannan sallar tasa wa kana nawmuhu alaihi sadaka wannan baccin nasa kuma ya zamanto sadaka ne a gare shi wannan hadithi imam malik ya kawo shi domin ya nuna falalar wannan sallah ta dare da kuma irin falalar Allah akan waɗanda suke sun sanya ma kansu al'ada madawwamiya akan ibada na imam malik ya ruwaito wannan hadithin daga muhammad ibn al-munkadir daga sa'id ibn jubair sa'id ibn jubair yana daga cikin malaman iraq manya-manyan malaman iraq wanda suka sahabban abdullahi ibn abbas ya zauna a basra daga baya lokacin da makarantar alkur'ani suka fito suka yi tawaye ga hajjaj saboda ganin cewar abubuwan da zalincin da hajjaj ɗan ibn yusuf yake a tsakafi ya kai ya zuwa ga makafirci saboda haka suka ɗauki makami domin su kwace mulki daga hannunsa wanda sun yi ta yaƙi saura kaɗan su samu rinjaye akan hajjaj amma hajjaj saboda a haƙurinsa da juriyarsa wajen yaƙi har ya samu ya nasara a kansu to ya karkashe da yawa daga cikinsu wanda daga ciki hadda sa'id ibn jubair a waɗansu su kuma suka ɓuya manya-manyan sahab manya-manyan tabi fa kamar su amir ibn shirahbil al-sha'abi yana daga cikinsu kuma wanda duk suka shiga cikin wannan to sa'id ibn jubair da suka da suka da rundunarsu ta rushe sai ya gudu ya je ya buya ya gudu makka to hajjaj ya sa gwamnan a banu umayya da yake makka khalid ibn abdullahi al-qasri ya kama shi aka kashe shi ya kashe shi a ɗan shekara 48 saboda haka ya mutuwar shahada a shekara ta 94 bayan hijira an ce lokacin da ya kashe shi sai ibn jubair yayi addu'a cewa Allah kakka sake sallada shi akan wani bawan kamuni Allah wato kar Allah ya sake bashi iko ya kashe wani bawan Allah muni kuma Allah ya karba addu'ar Sa'id ibn Jubair domin bayan wata ɗaya ko wata biyu da mutuwar sa shi ma Hajjaj ya bar duniya yana daga cikin wanda suka lizimci Abdullahi ibn Abbas sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an rajulin indahu riba daga wani mutum wanda yake amintacce ne a wajensa wannan mutumin bai faɗi shi ba amma wannan hadithin imam annasa'i ya ruwaito shi da imamu tsabarani duk sun ruwaito shi ta hanyar abu ja'far razi a sun bayyana sunan wannan mutumin da ba a faɗe shi ba al-aswad ibn yazid ne wanda ya shahara da riwaya wajen aisha shi ma mutumin iraq ne bawan allah mai yawan ibada tsakanin hajji da umra ya kai ya je ya yi hajji tsakanin hajji da umra zuwansa makka sama da 60 yayi a cikin rayuwarsa tsakanin hajji da umra ya je ya dawo ko a hajji ko a umra sau sittin yana zuwa to ka suna daga cikin bayan Allah wanda suka tara ilimi da kuma ibada ana yi masa kunyan Abu Abdurrahman ɗansa Abdurrahman ibn al-Aswad ibn Yazid shi ma yana daga cikin manyan malaman hadisi masu riwaya shahararrun masu riwaya a hadisi ya ruwaito daga aisha cewa mata annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ta faɗi wannan hadithin daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ce babu wani mutum wannan babu mafhumi akan mutum ba wai yana nufin mace ba ta shiga ciki ba domin duk abin da ya tabbata ga namiji shi ma na falala zai tabbata ga mace sai dai inda dalili ya zo a cikin alkur'ani wanda aka yi togaciya aka ce mata ne maza ne kawai babu mata wato ko mace ko namiji ya zamanto yana da wata tan lahu salatun bilai yana da wata sallah da yake yi a dare wannan yayin ishara ne ya zuwa ga wurdi wurdi lazimi munan in aka ce wurdi ko lazimi ana abin da ake nufi mutum ya ɗauki carbi ne ɗaukan carbi ne lazimi ko shi ne wurdi to a wajen tawilin salaf ba haka yake ba wurdi ko lazimi ko hizbi abin da ake nufi ne wani yanki na ibada da mutum zai dawwama a kai na karatun alkur'ani ko sallah ko zikiri shi da ciki to amma mu nan wajen da yake abin nan mun yi sake wajen karatun alkur'ani da sallar zikirin yana da kyau to amma kuma sai aka bashi ma wata ma'ana san cewa waɗansu urdai ne da za a ba mutum alaka ba masa a sanya mata wani fikihu nasa na kansa da wata shari'a ta ta kansa wanda yake dai abubuwa ne wanda yake kun san su na abubuwa da aka kirkiro a cikin addini amma abin da ake nufi da wato wurdi ko lazimi ko hisbi shine wata ibada da mutum zai dawwama a kai to a cikin wannan akwai ishara ga wannan takunu lahu salatun min al-layl da wata sallah da yake da wata sallah da yake kiyaye ta da yake ta kasance ta tabbata a gare shi da daddare wato ma'ana ya ɗauki wannan al'ada ya lizinta ma kansa kullum da daddare a wata sa'a ta dare zai tashi ya sallaci waɗansu raka'o'i sanannu wanda yake koyarwa annabi sallallahu alaihi wasallam kenan ga sahabbai cewa kowa ya kallafa ma kansa abin da zai iya ɗauka na ayyuka yana cewa aikin da Allah ya fi kowanne so shine wanda mai yin sa ya dawwama a kansa to ma'ana mutum ya ɗauki wata ibada da yake dawwama a kanta duk wanda ya samu wannan wanda yake da wannan al'adar to shine wanda ake maganarsa a cikin wannan hadisi amma ba wanda idan yau ya yi ba to sai kuma an yi wata da watanni an sake wa'azin qiyamul layl sannan sai a sai ya dawo a wanda yake yana da al'ada wanda ya dawama a kanta to yaghlibuhu alaiha nau bacci ya rinjaye a kansa wannan yana da ma'ana biyu ya zamanto cewar ya kwanta bacci ya shira da bacci sai a salatu zai tashi kuma watakila ba sai rana ta fito yana da al'adar sallar dare amma wata ran saboda gajiya ko wani larura ko dai wata illa ko wani uzuri ya same shi ya share baccinsa gaba ɗaya cikin dare bai bacci ba ma'ana ta biyu kuma ya zamanto ya tashi zai yi sallar amma ya zamanto sallar baki ɗaya da yake yin ta ko kawai yake da bacci ko kawai yake yi da bacci ya fara karatun alhamdulillahi rabbil alamin kafin ya kai karshen rabbil alamin din bai sani ba arrahmanur ya ce arrahmanur rahim ko aina yake ya faɗa al'alamin din ko bai faɗa ba wani yana faruwa ko bai bacci to duk wannan ma'ana tana ciki duk wani ya daga cikin yaghlibuhu alaiha nau bacci ya rinjaye a kansa akan ya sallah bacci ya fi ya fi karfin sa to wanda duk wannan ta samu a gare shi illa kataba Allahu lahu ajra salati sai Allah ya rubuta masa ladan sallarsa To Allah zai rubuta masa ladan sallarsa a nan wajen shi ne malamai suke sabani Allah zai rubuta masa ladan sallarsa to inda Allah zai rubuta masa ladan sallarsa inda yayi sallar fa duk ɗaya zai samu ne malamai suke ta waɗansu ce a Allah zai rubuta masa asalin ladar ne amma at-tad'ib linkin linka lada da ake yi wannan ba zai samu ba asalin yin sallar ladan yin sallar zai samu amma linka linkawa da ake ba zai samu ba wannan ma'ana kuma tana da akwai abin da ke karfafa ta a hadithin Abu Huraira cewa man hamma bi hasanatin falam ya'malha kutibat lahu hasanatun kamila wanda ya yi niyyar yin aiki kyakkyawa amma bai aikata wannan aiki kyakkyawa ba za a bashi lada guda ɗaya cikakke wa man hamma biha wa amilaha kutibat lahu ashru hasanati ila ila mi'at dhi'f ila ma sha Allah wanda kuma ya yi niyyar yi sannan ya aikata to za a bashi lada sau goma za a ninka masa kawai ya yi aikin sau goma ya zuwa ga ɗari bakwai ila ma sha Allah ya zuwa ga har ma ya zuwa ga inda Allah yake so to sai suka ce ma'ana za a bashi ladan kamar wato ladan niyya kenan za a bashi ladan niyya shine za a bashi amma ba ladan ya inda ya aikata ladan da zai samu ya buna na a ce yayi a niyya kawai yayi waɗansu ma suka tafi akan zahirin san cewa a abinda Allah ya niyyar zai bashi abinda Allah ya niyyar zai bashi haka za a rubuta masa tamkar yayi sallah wa abin da ke karfafa wannan hadifin ina jin arda abu musal ash'ari ne cewa wanda yake da wata ibada sai ya tafiya ko ya rashin lafiya Allah madaukakin sarki zai ba shi ladan wannan ibada tasa kamar ya yi ta ne sahihan muqima yana cike da lafiyarsa kuma yana mazauni gida alal misali mutum ya saba cewa in dai za a yi sallah salawatul khams dinnan a masallaci zai rashin lafiya ta zo ta same shi ba zai iya fitowa ya sallah tare da shi ba ya zauna yana sallah a gida to wannan za a bashi ladan tamkar ya zo masallacin juma'a ne ya yi sallah kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna fil madinati la rijal ma sirtum masira wala talabtum wadiyan illa sharakukum fil ajr qalu kayfa wa hum fil madina qala na'am habasahum al udhr yace akwai a cikin madina akwai waɗansu mutane wannan suna tafiya yakin tabuk ne yace a can madina mun bar waɗansu mutane suna nan ba wata hanya da kuka bi ba wani ba wani kwari da kuka gangara cikin sa face sun zamanto sun yi tarayya da ku al'ada ma'ana ladan da za a baku shi za a ba su kaga ba su je ba amma ga shi ya ce ladan da za a baku shi za a ba su kaga ba ladan niyya ba kenan kawai ladan da za a ba masu aikin shi za a ba ma waɗannan sai sabbai suka ce ta za a ba su bayan kuma suna madina yace ni abin da uzuri ne ya tsare su ma'ana da ba don wannan uzurin ba da suna tare da ku duk wanda ya zamanto duk wanda ya zamanto ɗabi'arsa haka take ya riga ya zamanto al'adarsa shine wani aiki na ibada sai wani uzuri ya hana shi to Allah ya san cewa da ba don wannan uzurin ba da za a same shi akan wannan ibadar to a cikin karincin Allah da falalarsa da ni'imarsa da kyautarsa da karinci irin na Allah sai ba shi wannan tsada. tamkar yayi wa kana nawmuhu alayhi sadaka wannan baccin nasa sai ya zamanto sadaka ce ta ya zai zamanto sadaka ta ya zai zamanto masa sadaka wato an bashi an yabe masa kai tashi sha wahalar sallah kamar an kyale shi ne ya huta amma wannan baccin da yake yi kaga bacci ne wanda yake dinnin bashin da yake yi sallah yake a lokacin da ake yin ike ta numfashi ne ke ta munsharin nan sallah yake wanda ya tashi yake sallah yake abin da yake ruku yake sujada da shi da shi wanda yake baccin wannan duk ne to amma wannan fa ga wanda yake yana da wannan al'ada ga wanda yake ya lizimci yana da yana da lazimi na wannan ibada ta dare da yake yi shine wanda Allah zai ba shi wannan lada to a cikin wannan akwai bayanin muhimmancin sallar dare da kuma bayanin karimcin Allah da falalarsa da kuma muhimmancin dawama akan aiki komai kankantarsa da rashin mutum ya fara aiki ya rinka yankewa ko ya yi yana yin fashi akwai muhimmancin dawama akan aiki sannan kuma a cikin wannan hadith din akwai muhimmancin kyakkyawan niyya shi yasa ne ya zo a cikin hadith ko da yake dai hadisin bai inganta ba niyyatul mu'min khairun min amali niyyar mumini tafi aikinsa alkhairi ma'ana niyyar mumini kyakkyawa ta fi aikinsa kyakkyawa wanda yake ba shi da niyya abinda ake nufi kenan wato ya zama to yayi niyyar zai kyakkyawan aiki bai yi ba ya wannan ya fi bisa ya je ya aikin ba tare da ingantacciyar niyya ba domin idan mutum ya aiki kyakkyawa amma babu niyya a ciki to wannan aikin da ya yayi ba zai zama masa masifa ce a gare shi masifa ce a gare shi kamar yadda ya zo a hadisin waɗanda za a farkon wanda za a jefa su cikin wutar jahannama aka ambaci malami da jarumi mai jihadi da mai kuɗi da kuma ƙarƙarfa kowanne ya fa Allah zai gaya masa ni'imarsa Allah ya tambaye shi me yayi sai ya ce yayi ne dan Allah Allah ya ce masa kada ya kake kai ne dan mutane su ce kai ne mini kai ne wani sannan Allah ya ce a dauke shi a jefa shi cikin wutar jahannama wanda yake nuna kan cewar kenan idan mutum ya aiki ba da ingantacciyar niyya ba ya aiki da riya maimakon ya samu ladan aikin sai ya samu sai aikin ya zama to masa hukuma wal iyadu billah نعم قال وحدثني عن مالك عن ابي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن ابي سلمه بن عبد الرحمن عن عائشه رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه واله وسلم انها قالت كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ورجلاي في قبلته فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي فإذا قام بسطتها قالت والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح حديث نبي إمام مالك يروي توشي دقمال موسى أبو النضر مولى عمر ابن عبيد الله عن أبي سلمة بن عبد الرحمن daga abu salama ta bin abdurrahman ibn auf abu salama kamar yadda yake yana yawan zuwa mana sunansa ya shahara da alkunyarsa don haka ba a san sunansa ba ma haka da ya shahara da abu salama dan abdurrahman bin auf az-zuhri an aisha ta zaujin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga aisha matar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annaha qalat cewa ta ce kuntu anamu bayna yaday rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam wa rijlaya fi qiblatihi na kasance ina bacci a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kafafuna biyu suna jihar qiblarsa da yake yin sallah fa idan sajada ghamazani idan yayi sujada sai ya zungure ni fa qabbtu rijlayya sai na sai kafafuna fa idza qama in ya miƙe basattuhuma sai na miƙe su in ya tashi sai kuma ya sai ta shimfida zuwa to ta miƙe kafafunta wal buyutu yawma idin laysa fiha masabih gidajen mu a wannan lokaci a wannan zamani babu fitilu a ciki saboda haka ba zan gan shi ba yayin da bai sujada shi ko ba zai ga kafata ba wannan hadisin ya nuna a wato sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ta qiyamul layl cewa a ɗakin sa yake a dakin sa yake ba masallaci yake tafiya ya qiyamul layl ba wanda yake shine mafi abinda aka fi so ɗaya daga cikin dalilan da yasa qiyamul layl salatul layl tafi salatul nahar kenan saboda ana yin ta a koye dan haka ta fi kusa da ikhlasi ba wanda zai sani sai kai sai Allah shi yasa imam ah, abdullahi ibn Mas'ud radiyallahu anhu yake cewa ah, fadlu salatin layli ala salatin nahar ka fadli sadaqati sirri ala sadaqati alaniya falalar sallar dare akan sallar rana kamar falalar sadakar da mutum ya yi a ɓoye ne akan sadakar da ya yi a bayyane ka ɓoye sadaka ba wanda ya gani ka yi ya fi bisa ka zo gaban mutane ka yi ta duk da yake duk biyun akwai alkhairi in tubdu sadaqati fa ni'mahi wa in tukhuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairun lakum idan kuka bayyana sadaka in ji Allah madalla da wannan sadaka aiki da kuka yi idan ko kuka ɓoye ta kuka bama fakirai fa huwa khairul lakum wannan shine mafi shine mafi alkhairi a gare ku to haka zalika sallar dare take falalarta akan sallar rana kamar falalar wannan sadaka ce da ka boye akan sadakar da ka bayyana to annabi sallallahu alaihi wasallam haka al'adarsa take a cikin gida yake yin sallar dare wanda yake mun a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ya gabata muka ambata a cikin wancan darasin na abin nan qiyam ramadan ya ce masahabbansa kamar yadda zo a hadisin zaid ibn thabit ah, sallu ayyuhan nas fi buyutikum wala sallu ayyuhan nas fi buyutikum fa innaha afdalu salati afdalu salati mari fi baytihi illa al-maktuba ya ku mutane ku yi sallah a gidajenku domin sallar da tafi kowace alkhairi ta mutum ita ce sallar da ya a cikin gidansa in ba sallar farilla ba to musamman ma sallar dare to wani hadithin na Aisha radiyallahu anha ya nuna mana wannan sallar domin ga shi a cikin ɗakin Aisha radiyallahu anha yake yin sallah sana a cikin wannan hadifin akwai ishara ga cewar babu laifi don mace ta kasance a jihar Ibla ga wanda yake sallah wannan ba zai bata sallah ba ba zai yanke sallah ba don haka waɗansu malamai suka ɗauki cewa wannan hadifin ya shafe hadifin da annabi sallallahu aka daga annabi sallallahu alaihi wasallam cewa yaqta'u usala alhimar الكلب والحمار والمرأة شوى mar'a cewa da kare da jaki da kuma mace suna yanke wa mutum sallah in suka wuce ta gabansa to a za a ce a cewa wannan ba wucewa ce ta gaban annabi sallallahu alaihi wasallam ba a gaba take kace to ai kasancewar ta a gaba ya fi tsanani bisa wucewa wannan ma'ana akwai munakasha akai amma dai wannan shine mazhabin jumhurin malam cewa babu laifi dan mace ta yanke ta wuce ba za ta bata wa mutum sallah ba to waɗansu kuma sun ce a'a abin yana nan haka amma abin da ake nufi da bata sallah qat'us sala yanke sallah rage ladanta idan mutum ya bar mace ta wuce ta gabansa a cikin sallah ba tare da sutura tsakani ba za a rage masa ladan sallarsa <clears throat> domin wucewa daban kasancewar kuma tana zaune a wajen daban wannan hadithin aisha dalili ne eh, tana zaune ne a gabansa ba wucewa take ba tun daga shi zai yi ruku'u kafarta tana nan in ya zo sujada ne yake zungurarta sannan ta nade kafafunta sana cikin wannan hadisi akwai ishara ga cewa idan mutum dan mutum ya shafi mace in ba da niyyar neman jin daɗi ba alwalarsa ba ta kare ba tun daga shi annabi sallallahu alaihi wasallam yana zungurarta kuma wannan zunguri din ba zai zama ba sai da allams sai da shafa allams shine iltiqa'ul basharatul bashara fata ta haɗu da fata kaga zai taba kafar tata to amma da shafa ce wanda ake ba da niyyar lazza ba ba da niyyar jin daɗi ba da ma'anar cewa ta janye kafarta dan haka bata warware alwala ba kamar yadda yake masabar imam malik da imam ahmad ibn hanbal kuma wanda yake shine ikhtiyar din shaykh islam ibn taymiya cewa shafar mace yana karya alwala idan ya zamanto an yi da niyyar jin daɗi ne ko aka samu jin daɗi ba amma idan ba da haka ba shafar mace baya karya sallah kamar baya karya alwala baya karya alwala magana ta alwala ce afwan ina ce sallah kuskure ne karya alwala a shafi'iyya sun ce shafar mace mutlakan yana karya alwala wanda wannan wannan hadithin hujja ne akan su wannan hadithin ya nuna kan cewa ba su da hujjar su mai rauni ce tun daga shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya taba Aisha kuma bai sake alwala ba imam mazhabar Abu Hanifa kuma suka ce shafa mace kowane irin shafa ne baya karya alwala ko da jin daɗi ko ba jin daɗi shi yasa za ka ga mutane suna yawan tambaya sai ce wai me yasa ne sai ka wajen tambaya ana yawan yi sai ce wai me yasa ne sai mu ga laraba wannan mutum ya ya makalo matarsa ya matsi ta kamar kamar liman sha yana tafiya da ita amma kuma wai yana dawafi shin alwala ba tsawafi dawafi bane inda suna ganin irin wannan rukun ta za a alwala ci gaba kina alwala ta riga ta warware to su mazhabar abu hanifa haka suka ɗauka ne ke wannan mazhabar ba ta da ƙarfi cewa mutlakan a shafar mace yana baya karya alwala a mazhaba ce wadda yake mai rauni a wasawab kamar yadda yake riga ya gabata a cikin wannan karatu namu kan cewa shafa mace idan da niyyar jin daɗi ne yana warware alwala sannan a cikin wannan hadithin akwai dalili akan akwai ishara ga yadda halin annabi sallallahu alaihi wasallam yake da shi da sahabbansa a farkon al'amari na takurar hanyar rayuwa da gudun su ga duniya ba su ɗauki duniyar akan komai ba mu duba mu gani shine shugaban halitta wanda wanda yake cewa utitu hazaina utitu haza utitu hazain ard Allah ya tattaro tasku mafatihu hazain ard Allah ya tattaro makullan mabudan taskokin duniya na arzikin ta baki daya dan mu. dukkan taskar arzikin duniya Allah ya tattaro ya danka wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma mu duba mu gani ɗaki yake da shi wanda yake ɗakin bai ishe su su su biyu su zauna a cikin watayawa ba har in zai yi sallah sai idan ya takura a gare su yana janye kafarta labarin muku da za ga mutum ya yi gida daki ashirin kuma wata daga shi sai matarsa sai 'ya'yansa uku sai kare amma tara gidaje ashirin sai ka gani wannan ya nuna irin yadda halin annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa duniya bai dauke ta akan komai ba ko na ɗaya daga cikin alamomin gaskiyar annabcinsa cewa da Allah ya gaya masa cewa wal akhiratu khairun laka min al ula ya gaskata wannan Allah lahira ta fi masa a duniyar a haka ya rayu baya ganin duniyar a komai dan haka bai dauke ta akan komai ba lahirar ya fuskanta saboda ya yarda da ya yi imani cewa a can rayuwar take ba a nan ba a sannan a cikin wannan akwai nuni ga cewar idan Allah ya wasa wa mutum to ya wasa ma kansa kaga a lokacin farkon al'amari ta ce walbuyutu yau mai idin laysa fiha masabih gida dakunan mu a wannan yayin a wannan zamani babu fitulu a ciki kaga tana ishara da cewa kenan ai a zamanin ta ita da take ba da labarin wannan hadisin akwai fitilu ko ba haka ba amma a wancan zamanin da suke zaune a lokacin babu fitilu a ɗaukar amma ta zo a lokacin da take ba da labarin hadisin a lokacin akwai fitilu wanda ya nuna kan cewa kenan idan Allah ya wasa'a sai mutum ya wasa'a ma kansa gwargwadon haja domin ya zama ya ɗauke ma kansa takura a cikin rayuwa Allah madaukakin sarki ya ce ma yuridullahu li yaj'ala alaykum fid dini min haraj Allah baya son ya samu ku takura a cikin rayuwa tsanani ka tsananta ma kanka ka ce wai kai za ka burge Allah idan Allah ya yalwata Allah madaukakin sarki yana so ya ga asar ya ga alamomin ni'imarsa idan ya yi mutum ba yanda waɗansu suke ba suna da maƙudan kuɗi amma kullum suna cikin tufa wadda take dakal-dakal a suna cikin tufa wadda take dakal-dakal su ba za su nuna cewa suna da hali ba to wannan yana daga cikin rashin Aya eh, daga cikin butulci ga Allah daga cikin alamomin godiya ga ni'imar Allah shine idan Allah ya ni'imta mutum ya bayyana ni'imar Allah a gare shi domin wanda za ka suna koyo wannan ni'imar Allah din ba wai tawali'u bane in ma sun ci tawali'u ne za ka samu yawanci in dai ba jahilci ba to ƙarya suke yi in sun sani ƙarya suke yi rowa ce dan kar su sa a gani a zo a rinka cewa a rinka zuwa ana tambayar su amma kowa ya gansu da kaya dakal dakal ya san cewa ba su da hali ba wanda ma zai kawo musu bukata to don haka <clears throat> wannan baya daga cikin idan abin nan kamar yadda sayyidina Umar ne ya ce mutum ya idan Allah ya wasa a masa to ya wasa a makan in Allah ya yalwata masa ya yalwata makansa wajen tufafi wajen sallah ya dauki ya dauki jabba tare da zani ya sallah da shi al-izar ya sallah a cikin al-izar tare da rida yi sallah a cikin alqaba tare da aljubba gashin da ya ambace su kamar yadda ya zo a cikin as-sunan ah, saboda haka wannan ya nuna yadda halin sahabbai yake kan cewa to su dai sha'anin su wajen alaka da duniya babu takallu akwai gudun duniya amma gudun duniyan ba ana yin takallu bane shi ba dan dan waɗansu suhudu din ya zama to abin ado abin a nemi duniyar da shi zuhudu in ya zamanto ana neman duniyar da shi to haka ya zama ba ba zuhudu ba kenan asalin ma'anar zuhudu shine gudun duniya to idan kuma neman duniya ake da gudun duniya ta za a ce haka wannan abin nan tanafur ne to sabon annabi sallallahu alaihi wasallam haka suke ba sa kallafa ma kansu kuma yayin da Allah madaukakin sarki ya yalwata musu suka yalwata ma kansu ba tare da israfi ba ba tare da israfi ba tare da barna ba ba tare da barna ba barna shine mutum ya amfani da dukiya a cikin haramun ko a cikin wuce gona ko ya wuce gona da iri wajen halal hmm? ya wuce gona da iri wajen halal komai sai ya ci kowane irin jin daɗi ne sai ya yi a dan rage ka dan rage ka dan yi tawali'u ga Allah ka kyale wani abin duk ko da kana da ikon ka yi din domin ka kaskantar da kanka ga Allah madaukakin sarki na قال وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا نعس أحدكم في صلاته فليرقد حتى يذهب عنه النوم فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لا يدري لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه فيسب نفسه نعم حديثنا أكو yace wa haddathani an malik ubaidullah ya ruwaito ah, yahya ibn yahya ya ruwaito daga malik an hisham ibn urwa daga malamin sa hisham ibn urwa al-adawi an abihi daga babansa urwa ibn zubair al-adawi an aisha ta zaujin nabi sallallahu alaihi wa sallam daga aisha matar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa radiyallahu anha wa ardaha أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال شام زن الله صلى الله عليه وآله وسلم ياتي idza na'asa ahadukum fi salati idan ɗayan ku yayi gengedi a cikin sallarsa falyarqud to ya kwanta ya bacci hatta yadhhab anhu an-nawm har sai baccin ya tafi fa inna ahadakum idza salla wa huwa na'is domin ɗayan ku idan yayi sallah alhali yana gengedi la yadri ba zai sani ba la'allahu yadhhabu yastaghfir la'alla zai tafi yana yana addu'a ne yana shine ma'anar istighfar anan wajen al-istighfar ma'anarsa addu'a ya tafi yana roƙon Allah wani abu fa ya subba nafsa sai ya rinka tsine ma kansa albarka asab abin da ke nufi anan wajen yal'an fa yal'an nafsa sai ya rinka la'antar kansa abin nan wannan ya bayyana shi ma wannan sunna wato koyarwa ce ta annabi sallallahu alaihi wasallam ga mai sallah da daddare tunda sallar nan ta dare ana yin ta ne a lokacin da yake jiki yake buƙatar hutu to ta yiwu ya zamanto kan cewar jikin naka ya zamanto ɗabi'a ta ɗauke shi ba zai iya jure ma wahalar sallah ɗin ba kana baccin kana gyangyaɗi to idan ka ji gyangyaɗi alhali kana sallah to mai to kai bacci ji annabi sallallahu alaihi wasallam kai bacci a kada mutum ya zama shi yasa ne wata annabi sallallahu alaihi wasallam da yazo ya ga igiya na ɗaya daga cikin ummahatul mu'minin tana ɗora kanta tana sallah dan in ta ji bacci sai igiyar ta kare ta kattafa yayi inkarin wannan ke cewa kada ku kada ku tsananta ma kawukanku a wajen ibada wato kada mutum ka ce ka ci karo da ɗabi'a don jikin mutum ɗabi'a ne Allah ya halicci mutum qad alallahu wa li kulli shay'in qadra Allah ya sanya wato tsari da iyaka da gwargwado akan kowane abu jikin nan naka Allah ya sa masa iya karfinsa da iya abin da zai iya ɗauka to ka kiyaye wannan amfani da hikimar Allah da haka idan kana cikin sallah gangadi ya ɗebe ka ka kwanta kai bacci wannan ba a ce abin nan karshe ɗaya maka wasu wasu ka ce a gani a ce ka tsaya gaban Allah kana munajati ba baka da gaskiyar imani ai inda munajati inda imanin ka na gaske ne da tun baccin zai tafi kana gaban Allah kuma kana jin bacci to wannan da yana daga cikin wasu wasin shaidan da zai sa kai mummunan zato ga Allah wannan ba zai kore ba kana gaban Allah din amma ɗabi'a za ta yi tasiri a kanka ya zamanto kan cewa wannan tsoron Allah da nutsuwar da kake da shi a cikin ibada ya zamanto ɗabi'a ta yi rinjaye a kan wannan ko mutane ba ɗaya ba ne idan waɗansu sun samu wannan ƙarfin imaninsu ya sanya ya kore baccin ko da suna jin baccin har sun yi rinjaye akan ɗabi'arsu wannan ba ga kowane mutane ba ne shi ku addinin Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana koyi ne da mafi yana duban halin mafi rauni da cikin al'umma sai mafi rauni inda za a ce za a ɗauki kowa a kiyasta shi da irin ibadar sayyidina abubakar ina za mu kai wagin to amma sai abu irin namu yan tagajan tagajan na yan can baya sai a dubi irin matsayinmu sai a gaya mana abin da yake zai zamanto shine ainihin shari'a mai sauki gare mu kamar yadda Allah madaukakin sarki ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa nuyassiru kal yusra za mu saukakar da kai ya zuwa ga abin da yake ga sauƙa wato mai sauki shari'a mai sauki to mutum ya bacci kuma kada shaidan ya sanya shi ya mummunan zato ga Allah ko ya ji wani abu a cikin zuciyarsa na wannan baccin ko da irin a a a cikin masallaci ne tahajjud nan da ake ko qiyamul ramadan ana yi kai ko bacci ya bacci ya ana yin sallar ana yin sallar an yi ruku'u an dago abin an yi ruku'u kai an baka kana tsaye sai kawai ka farka ga mutane sun yi ruku'u ko kuma ka ji ana cewa sami Allahu liman hamida yana faruwa ko ba ga irin wannan irin wannan ya faru kai makan ka nasiha kace assalamu alaikum ka je ka kwanta a gefen masallaci babu komai in wani yazo ya ce maka in wani yazo ya kai maka kallon cewa wai baka da imani ko kai baka da abin da shine jahili kai aiki kake da hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka kada mutum ya ba ma shaidan kofa yace annabi sallallahu alaihi wasallam yace domin ɗayan ku idan yayi sallah wato a wannan halin yana jin bacci wa huwa na'is yana gengedi ba zai sani ba maimakon ya je yana roƙon Allah wani abu yana addu'a da kyakkyawa sai ya je kansa mummunan addu'a a kansa to kaga kuwa garin neman kira an rasa ido to shi yasa din wannan akwai hikima ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a gare mu da fahimtar ɗabi'ar ɗan adam wanda yana da kyau koyaushe mutum wato a ilimin ilimin ɗabi'ar ɗan adam sanin dabi'ar zuciyar ɗan adam psychology psychology akwai abubuwa da dama na psychology da zaka samu a cikin sunnar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ko babu laifi idan mutum ya je karanta ilimin psychology domin ya san wannan yana da muhimmanci don ka san ɗabi'ar mutum a cikin kowace marhala ta rayuwarsa yayin da yake yaro yayin da yake babba yayin da yake matashi yayin da yake ya kai cikakken karfinsa yayin da yake tsoho haka zalika mace a dukkan ta yaya take yayin da take al'ada bayan ta yayin in ta yi ciki yayin da take shayarwa yayin da ya zama tukan cewa al'ada ta yanke mata ta kai yan shekara hamsin din nan yaya duk irin wannan sanin wannan nafsiya yana daga cikin hikima da Allah madaukakin sarki ya bama dan adam kuma dan kai amfani da hikimar da wadansu suka je suke bincike suka gano wannan babu laifi dan ka san wannan tun daga shi annabi sallallahu alaihi wasallam yana aiki da ainihin yadda yana duba tabi'an dan adam ya sa mata wajen ta yadda ya dace da ita a cikin shari'a to yana da muhimmanci ya zama dukan cewa an a musulmi ya san yadda ɗabi'a yadda Allah ya gina halitta dan adam domin ya gane wannan zai sanya shi da yawa waɗansu nusus na sunna annabi sallallahu alaihi wasallam wato kyakkyawar fahimta sannan a cikin wannan ya nuna cewa ba duk bacci ne yake yake kare sal yake kare alwala ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yanda Safwan ya ruwaito أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن ولياليهن ولي... ثلاثة أيام ولياليهن إلا من غائط ونوم إلا من غائط أو بول ونوم وبول لكن من جنابة ماذا الله صلى الله عليه وسلم ألا ننزع خفافنا من غائط وبول ونوم ولكن لكن من جنابة النبي صلى الله عليه وسلم يا أمر جيم كده مشير يخف مني وأنا أكو da wuni uku in mun kasance a halin tafiya saboda tsuguno ko bawali ko bacci amma daga janaba to kaga wani nuna kan cewa bacci na daukan hukuncin ɗaya daga cikin abubuwan da suke warware alwala to ba kowane bacci bane kamar wannan gashi annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ya je ya kwanta bai ce sallarsa ta warware bai ce alwalarsa ta warware ba bai ce alwalarsa ta warware ba wanda ya nuna kan cewa kenan gangadi idan mutum ya a cikin sallah wannan ba zai bata masa sallah ba sai dai idan ya yi sacin waɗansu halaye ne kamar da yake wajen waɗansu malamai da suke cewa idan mutum ya gangadi alhali yana cikin sujada sallarsa ta ɓaci ko kuma yana zaune tsakanin tahiya eh, tsakanin sujuda biyu ko kuma a zaman tahiya in ya gingadi suke ɓata sallarsa wannan tafsiri ne wanda yake a wajen malamai na furu'a kuma na'am qala hadathani an malik عن إسماعيل hakim أبي حكيم أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سمع امرأة من الليل تصلي فقال من هذه فقيل له هذه الحولاء بنت تويت لا تنام الليل فكره ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى عرفت الكراهية في وجهه حتى عرفت الكراهية في وجهه ثم قال إن الله تبارك وتعالى لا يمل حتى تملوا اكلفوا من العمل ما لكم به ضاقة وحديثنا هو وحدثني عن مالك إمام مالك رويته وانا حديث عن إسماعيل بن أبي حكيم عن إسماعيل بن أبي حكيم لقى إسماعيل بن أبي حكيم أنه بلغه شوى وانا رواية تائسه مسا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شوى من زم الله صلى الله عليه وآله وسلم سمع امرأة من الليل تصلي يا جوة مجد لدرتنا صلى فقال سيتي من هذه واتيتي وانا فقيل له سيأكتي مسا هذه الحولاء بنت تويكي aka ce masa haula'u yar tuwaid ce la tanamul layl ba ta bacci da daddare bakari ka zalika rasulullah sallallahu alaihi wasallam annab sallallahu alaihi wasallam sai ya ki wannan magana ya ki wannan hali nasa nata da aka faɗa masa hatta urifatil hatta urifatil karahiyatu fi wajhi har aka ga bacin rai a fuskarsa tun qala sannan ya ce inna allaha tabaraka wa ta'ala la yamallu hatta tamallu allah tabaraka wa ta'ala baya ginsuwa da ba kula da har sai ku ginsu sai ku kun ginsu da yin aikin uklufu iklafu min al'amali malakum bihi taqa uklufu ko iklafu ku ɗauka ma kanku abin da yake na daga ayyuka malakum bihi taqa abin da kuke da ƙarfi abin da yake kuke da ƙarfi a gare shi wannan hadithin haka imam malik ya ruwaito shi daga isma'il ibn abi hakim balagan isma'il ibn abi hakim ya daga cikin tabi'ai bai ruwaito shi musnad ba amma hadithi ne musnad ta waɗansu hanyoyin bukhari ya ruwaito shi daga riwayar imam malik daga hisham ibn urwa daga babansa daga aisha radiyallahu anha saboda haka hadithi ne musnad sahih amma a wannan isnadi na imam malik akwai intitsai a cikinsa akwai yankewa tsakanin shi isma'il ibn abi hakim da manzan Allah da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam saboda hadisi ne musna daga hadisin Aisha cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji mace tana sallah ya ji wata mace tana sallah da daddare wanda yana kan cewa kenan a a ya ji ta yayin da take yin sallah ko kuma an gaya masa labarin ta akan sallar daren da take yi amma cewarsa man hadihi aka amfani da kalmar hadihi wace ce wannan yana karfafa kan cewa ya ji sallar tafi faƙila lahu hadihi alhaula sai aka ce a wannan ita ce alhaula duk da yake dai ya ɗauka ta fuskar labari a rinka labarin ta cewar ai akwai wata mace da dare tana yawan sallah sai ce wace ce wannan sai a ce masa gata wannan wanda yake kuma wannan shine dace al'adar tunda mata ba su kasance suna ɗaukaka karatunsu ba a cikin sallah ita alhaula bintu tuwait tana daga cikin almuhajirat tana daga cikin banu asad ibn abdul uzza daga banu asad ibn abdul uzza mutanen gidan khadija bintu huwaili matar annabi sallallahu alaihi wasallam ta kasance ba ta bacci ai kana tanamu la namun lail ba ta bacci da daddare ba ta bacci da daddare ma'ana kwana take cikin sallah kwana take cikin sallah ba ta daukan koda dan karamin juz'i ne na dare domin ta bacci wanda yake abin da aka fi so kenan a cikin sallah mutum ya bacci sannan ya tashi ya sallah wanda al'adar annabi sallallahu alaihi wasallam take annabi sallallahu alaihi wasallam sai yake wannan fakari hadalika rasulullahi sallallahu alaihi wasallam hatta urifatil karahiya fi wajhi annabi sallallahu alaihi wasallam yake wannan al'ada ta wannan sahabiya har a fuskar sa aka gane bacin ran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan ثم قال sannan yace inna Allah tabaraka wa ta'ala la yamallu hatta tamallu Allah baya yankewa daga ba ku ladan ayyuka har sai ku kun yanke daga aiki almalal ko almalal shine as-sa'ama ginsuwa daga mutum kai abu ya zama to ya ginshe ka ka gaji da yin wannan to Allah ba a sifanta shi da wannan wannan ba sifa ce ta Allah ba domin sifa ce da ta zo duk sifa da ta zo a babin muqabala ba a sifanta Allah da wannan sifa ba a sifanta Allah da ginsuwa to amma ma'ana tun da ku ne ku bayi ku ne kuke ginsuwa ku ne kuke ginsuwa ya zama kan cewa aiki ya ishe ku kun daina to idan Allah shi shi Allah ba zai haka ba ba zai daina ba kula da ba sai in ku ne kuka gajiya wato kamar kun fito ne za ku fito na fito da Allah ku nuna kan cewa ku za ku burge Allah to ku ta yi din haka zai kyale ku ku ta yi har sai ya zama kun kai lokacin da ku za ku yanke ku gajiya yasa ba a yi ma Allah haka a wannan babin dukkan sifa da ta zo a wannan babin shi ne wanda malamai malamai suke cewa itlaqin wato abin da ya zo aiki da ake itlaqin sa a babin muqabala a fuskanci wata magana da da abin da ya dace da ita kamar yadda Allah yake tafa man i'tada alaikum fa'tadu alaikum mithli ma atada alaikum wanda ya muku shishigi kuma ku masa shishigi kamar yadda ya muku shishigi idan mutum ya maka shishigi kai karama shishigi kai masa ai ba shi shigi bane ko ramuwa ce kamar haka sai aka kira shi a cikin alkur'ani shi shigi wato shi a wajensa shi shigi ne amma a hakikanin al'amari ramuwa ce ga shi shigi kamar yadda kuma Allah ya kita wa za'u sayyi'ati sayyi'atu mithluha sakamakon mummunan aiki mummunan aiki kamar sa amma idan aka maka mummuna karama abinda kai mummunan aiki ne ba mummunan aiki bane amma an yi lakin sa ta wannan babi na muqabala to kamar wannan ne ba zahirin sa ake nufi ba domin Allah madaukakin sarki ba a cikin tashi da wannan sifa ma'ana wato Allah madaukakin sarki ba za ka kure shi ba ba za ka baka kai baka isa baka kura Allah saboda haka ka dauki saboda haka sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce itlafu min al'amali amali ma lakum bihi tsada ku dauki abin da kuke da iko da shi na daga ayyuka aikin da zaka yi abin da ka san zaka kana da iko zaka iya yi ka dauke shi tunda waye zai iya kwana sallah a ce kullum baya bacci da daddare baya bacci sai sallah ba zai iya ba kaga yan fada abinda suka yi kenan wa rahabaniyatan ibtada'uha ma katabnaha alaihim illa ibtigha'a ridwanillahi fama ra'awha haqqa ri'ayatiha da rahabaniyanci da suka ƙirƙiro ta suka yi suka mai wata bid'a ta rahabaniyanci da mabiyan annabi isa na baya wanda suka suka zamanto yan baya wanda ba kan tafarkin annabi isa ba suka kirkiro wannan ibadar na rashin aure da rashin da nisantar mata da zama a wato can cikin daji wai da sunan bautar Allah ma ibtada'uha ma katabnaha alaihim Allah ce ba mu rubuta musu ba illa ibtigha'a ridwanillah sun yi sun kirkiro ta ne domin neman yarda Allah to fa ma ra'auha haqqa ayati ba su kiyaye ta ba inda cikin ta kira ayati ba su ba ta haƙƙin ta ba tun da ma kirkiro ta suke a cikin ibada a cikin addini to shi sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kore wannan yace babu wannan rahabaniyancin a cikin musulunci kuma yanzu gashi nan muna gani waɗanda suka ce ba a yin haka ɗin ba waɗanda suke barna barna na fitsara na ɓata yara da ɓata matan mutane irinsu har ya kai wannan zuwan da fafaro mai kasar america sai da ya zo ya ban haƙuri ya neman gafara da yafewa ga mutanen america ga baki daya akan barnar da wayannan fada-fadan suka rinƙe ma 'ya'yan mutane to jiya daga cikin wannan to shi sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya toshe mana wannan kofa ku je ka kirkiro wani abu wanda ya saba ɗabi'ar dan adam babu shi a cikin addinin musulunci wanda daga cikin wannan shine a ce mutum ya rinka kwana dare su abin nan gabaki daya wannan daren ba bacci sai sallah annabi sallallahu alaihi wasallam duk da yake ya fi kowa son Allah ya fi kowa tsoron Allah ya fi kowa sanin Allah ya fi kowa kwaɗayin saduwa da Allah ya fi kowa kwaɗayin munajaci da Allah amma sai a cikin ashirul awakhir ne na ramadan yake rayu da dare baki a cikin ashirul awakhir ne yake kwana yake sallah baya bacci da dare amma sauran ranakun sallah ranakun shekara ya bacci sannan ya tashi sallah ya azumi wata nan ya sha ruwa kuma yana da mata baya ta mata baya tabattuli baya rahabanci wannan shine sunna annabi sallallahu alaihi wasallam to haka ya kamata mu zamanto kowa ya dauki gwargwadon abin da yake da shi na iko na karfin gwargwadon irin abin da kake da shi na harkokin rayuwarka kamar yadda Allah madaukakin sarki ya mana irshadi alima an sai yakunu minkum marza Allah ya san daga cikin ku akwai wanda za su zamanto mara lafiya wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaquna min fadlillah waɗansu kuma za su rinka tafiya a bayan ƙasa suna neman falalar Allah suna kasuwanci suna tijara suna sana'a suna kai komo wajen neman falalar Allah halal kaga yadda ma Allah ya kira neman halal yabtaguna fadlan min Allah suna neman falala daga Allah wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah waɗansu kuma su kuma suna jihadi fi sabilillah wannan ishara ne ga waɗansu daga cikin uzurzura da suke yi kan cewa ya kamata a sauƙaƙa ma musulmi kamar da Allah shi yasa Allah ya sauƙaƙa ɗin a ce sai an yi tashi an yi sallah kusan sulusain na dare ko nisfin dare ko sulufin dare sai ce faqra'u ma yi sarami karanta abin da ya sauƙaƙa na alƙur'ani na karatun alƙur'ani shi yasa ake so mutum ka ɗauki daidai gwargwadon abin da yake zaka dawwama akai komai kankantarsa na'am قال حدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يصلي من الليل ما شاء الله حتى إذا كان من آخر الليل أيقظ أهله للصلاة يقول لهم الصلاة الصلاة ثم يتلو هذه الآية وامر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى نعم حديثي نبير وحدثني عن مالك إمام مالك رويته وانا حديث عن زيد بن أسلم دقمال منسى زيد بن أسلم آه العدوي مولاه عن أبيه دقبابنسى أن عمر بن الخطاب شاء عمر بن الخطاب أمير المؤمنين umar ibn al-khattab radiyallahu anhu wa abba kana yusalli min al Allah ya kasance yana sallah da daddare abinda Allah Allah ya nufa a gare wato iya lokacin da Allah ya sare masa yin sallah sai ya samu ya sallarsa mai tsawo hatta idan kana min akhirin layl har sai idan karshen dare ya zo wato gab da fitowa kafin fitowa alfijir kenan ay qada ahlahu lis-sala sai tashi iyalansa domin su sallah sai tashi iyalansa su masu tashi samu albarkacin wannan lokaci kuma samu sallah asuba akan lokacinta Tumma yaqulu lahum yana ce musu as-salatu as-salah wato ku tashi ku sallah ku tashi ku sallah ko kuma ku lizimci sallah ku lizimci sallah ko kuma ina tunatar da ku sallah ina tunatar da ku sallah shi yasa aka kawo ta da sigar igra ba a faɗi fi'ilin ba duk zai iya ɗaukan kowane daga cikin wannan ma'ana ne sun ma ya tulu hadihi aya sannan ya karanta wannan ayar wa wa'mur ahlaka bis salati wastabir alaiha ka umarci iyalanka da yin sallah wastabir alaiha ka daure a kanta. la nas'aluka la nas'aluka rizqa ba ma roƙonka arziki nahnu narzuquk mu ne masu azurta ka wal aqibatu lit taqwa kikkiawan karshe na ga masu tsoron Allah wato sai karanta wannan ayar wato yana aiki da ita ne shi yasa yake tashin iyalansa su sallah wanda ya nuna kan cewa kenan wannan shine al'adar magabata to inda al'adar Imam Malik yake rahmatullahi alaihi idan ya kawo hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai kuma ya kawo ayyukan magabata domin ya nuna yadda suka dabbaka wannan sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to sayyidina Umar shi ma haka ya kasance zai tashi sallar dare gurgudan yadda Allah ya sauƙaƙe masa sannan gab da fitowa alfijir karshen dare sai tashi iyalansa don su ma su tashi samu wannan rabo na karshen dare Ah, da kuma ya nuna ya tunatar da su cewa yana aikata umarnin Allah ne da Allah ya ce mu annabi sallallahu alaihi wasallam ka hori iyalinka da sallah ka daure a kanta mu ne muke azurta ka ah, ah, ba ma roƙonka arziki mu ne muke azurta ka wannan ishara ne akan cewar kiyaye sallah tana ɗaya daga cikin asbabun risk ta daga cikin sabubban arziki kiyaye sallah ta daga cikin sababin samun arziki idan mutum ya yi tsare sallah ya yawaita yinta ya kiyaye ta to wannan ɗaya daga cikin hanyoyin samun arziki don haka idan ka ga arzikinka ya dan takura to ɗan abin sai ka yawayi ka watakila ka dan tozarta ta ko ka dan tozarta yan nafilfili ka kyata abin nan ka gyara sannan kai kwaɗayin samun baya baya daga Allah madaukakin sarki kuma kai hakuri har lokacin da ijaba za ta zo daga Allah أنه بلغه أن سعيد بن المسيب كان يقول يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها حديث نشد وحدثني عن مالك إمام مالك يرويته وأن حديث أنه بلغ شوى riwaya ta zo masa balagan wato da isa ba tare da bai faɗi isnadinsa ba anna sa'id ibn al-musayyib cewa sa'id ibn al-musayyib ibn hazm al-makhzumi ɗaya daga cikin wato sayyidu tabi'in ɗaya daga cikin manya-manyan tabi'ai na madina kana ya kula ya kasance yana cewa yukrahu an-nawm qabla al-isha wal hadithu ba'daha makruhi ne ai bacci bayan sallar kafin sallar isha ah, da kuma ai hira bayan ta wannan magana ta sai ibn musayyib ah, an ruwaito ta daga sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ya zo a hadithin abu barzat al-aslami yayin da yake sifanta sallolin annabi sallallahu alaihi wasallam yayin kamar yadda zo a cikin sahihai wa kana yakrahu an-nawm qablaha wal hadith ba'daha annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana kin ayi bacci kafin sallar isha ko ayi hira bayan sallar isha ayi bacci kafin sallar isha dan saboda kada mutum ya bacci har ya fitar da ita daga lokacinta yayi ta bayan ta ya wuce hira kuma kafin sallar bayan sallar isha illar don kar mutum ya zama cewa bai tashi ya yi qiyamul layl ba tunda wannan hirar da yake ba a za a taba kamanta ta da raka'a biyu da zai tashi ba za a taba kamanta ta ba da raka'a biyu da zai tashi shi yasa kaga idan mutum ya tsaya hirar da zai yi a farkon dare sawa'un a kallon talabijin ne ko a zuwa hawan duro ne masu zuwa zance ko a abin nan a hirarci da iyali ballantana kuma uwa uba a cikin saban Allah karta da sauransu to kaga wannan abin da ke fowace ma kansa na misali hmm, Allah ne kadai san irin yawan asarar da ya to shi yasa Imam Malik ya kawo wannan hadisin domin ya nuna cewa daga cikin tanadin da mutum zai yi ma sallar dare shine ya kada ya hira bayan sallar isha daga an yi sallar isha ya kwanta ya barci. wanda suke wannan sun za a ga kan cewa idan dare ya raba duk baccin da ake bukata a duniya sun riga sun yi sun gama masu daga an yi sallar isha sun yi bacci ana sallar isha sun yi bacci ko wani malamin mu karfe tara da rabi ko kai waye inda ba larura ba abinda zai fita da shi ko ya amsa waya ko ya karbi wani ko wani a tafi shi amma mu yanzu sai ga karfe abin karfe goma an je an yi maka sallama to shi karfe tara da rabi ya riga ya bacci wannan haka al'adar kasashen musulmi suke al'adar musulmi da nan kasar mu haka haka al'adar take daga an yi sallar isha sai ga duk an shiga gida gari kafa ta dauke gari kafa ta dauke amma mu amma yanzu ku garuruwan musulmi musamman in banda in banda mu abin nan illan nefa ce wata kila ta sa ba haka amma garin da yake babu illan nefa za ka gani lokacin ne ma ake ake girka abin nan hira wata hirar ma ba za a fara ta ba sai dare ya raba sai bayan sha biyu dare to karhancin zance yin ah, hira bayan sallar isha yana da ba mutlakan ne akwai istitnai akwai togaciya kamar yadda imamul buhari ya kawo akwai abubuwan da suke babu laifi don kayi hira bayan sallar isha na farko mutum ya yi hira da iyalinsa kamar yadda imam al-bukhari ya kawo hadithin annabi sallallahu alaihi wasallam hadithin aisha na ummu zar wanda tara annabi sallallahu alaihi wasallam yana ba ta labarin ummu zar hadisi ne mai tsawo to bukhari a cikin fahimtar a cikin irin irin zurfin fahimtarsa na hadisi ya nuna kan cewa babu laifi da mutum ya hira da iyalinsa bayan sallar isha tun daga shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya zauna ya yi hira da aisha har ya kawo mata kisar hadithin ummu zar na biyu mutum a yi hira hirar ta zamanto akan neman ilimi ne a sa karatu bayan sallar isha ko lacca bayan sallar isha babu laifi tunda wata ran annabi sallallahu alaihi wasallam bayan sallar isha ya tashi yayi hudu ba yace kun ga daren nan da kuke ciki a cikin wannan daren to bayan shekara ɗari babu wani wanda zai zamanto yana raye a bayan ƙasa bayan wannan dare a cikin wato daga wannan dare bayan shekara ɗari a ra'aitu ne kum hadi فإنه على رأس مئة سنة لا يكون على وجه الأرض ممن هو ممن هو عليها الآن to da wannan imam bukhari kafa hujja cewa babu laifi a yi wato hira a cikin ilimi da daddare abu na uku hira akan al'amuran musulmi kamar a sa mitin bayan sallar isha domin a tattauna maslahar al'umma kamar most committee sa mitin bayan sallar isha kamar kwamiti ɗin da'awa su sa yadda za a zauna a yi da'awa ko kwamitin unguwa ko zauren sulhu na unguwa don a yi maganin wata fitina a unguwa ko a yi maganin wata fitsara a unguwa a sa a lokacin bayan sallar isha a fita don a a yi wannan babu laifi waɗannan su ne istisna'at da suka zo sai kuma wanda suke da ma'anarsu wanda suke da maslaha irin su amma in ba haka ba idan mutum ya tsaya yana hira bayan sallar isha to wannan abin da yake yi makruhi ne yake yi ba zai samu ladan da Allah ya ba masu bacci da wuri ba bayan sallar isha kuma ya fawai abin da ya rasa na sallar daransa abin da ya rasa na sallar daransa shi ba zai baccinsa bai zamanto masa sadaka ba bai eh, baccinsa bai zamanto masa sadaka ba tunda bai yi bai dauki matakan da suka kamata ba musamman wato hadisin farko da muka karanta hadisin farko ba an ce wanda wanda yake da sallah da dare da yake yi ba sai ya bacci bacci ya dauke shi to wannan ma'anar wannan hadisin ya zo a hadisin abu darda amma shi kuma sigarsa man awa man awa man awa ila firashihi wa huwa yanwi an yaquma min al-layl faghalabathu aynahu kutibat lahu ajru salatihi wa kana nawmuhu alayhi sadaqa wa kana nawmuhu lahu sadaqa wanda ya kwanta a shimfidarsa ya zo kwanciya a kan shimfidarsa sai niyyar kan cewa zai tashi da daddar zai tashi ya sallah wataƙila ma har ya sa agogo ko ya wajinta wanda zai tashi shi ya sa agogo zai tashi karfe hudu ko yadda zai sauƙaƙa ina agogon na yi ne ya kashe shi ya ci gaba da baccinsa bai tashi ya yi ba to idan ya kwanta da wannan niyyar ne to Allah maɗaukakin sarki zai ba shi ladin sallarsa kuma wannan baccin da ya yi sai ya zamanto masa sadaka amma wanda ya hira bayan sallar isha ba bai tashi kwanciya ba sai karfe goma sha biyu ko karfe ɗaya sannan kuma ya kwanta ya ce zai tashi karfe uku har ya sa agogo eh? shi janyo makarta haka shi wannan ba zai samu wannan ladan ba da bai yi tanadi ba bai zama tun mai gaskiya a cikin niyyarsa ba shi yasa yana daga cikin illar da ya sa aka aka ce makruhi ne mutum ya zamanto bayan sallar isha ya yi hira yana daga cikin makruhat kuma illar domin a yi tanadi ga sallar dare saboda kar sallah asuwa ta kubcewa mutum a cikin jama'a na kalo haddasa ni an malik annahu balagahu anna abdullahi ibn umar radiyallahu anhu ma kada ya kul salatun laili wannan masna masana masana isallimu min kulle raka'atayin kalo malik wahuwa al’amuru inda na نعم وحدثني عن مالك إمام مالك يروي وانا حديث أنه بلغه شوى رواية تازو مسا أن عبد الله بن عمر شوى عبد الله بن عمر رضي الله عنه العدوي كان يقول يناتشي يكسن شي يناتشي صلاة الليل والنهار مثنى مثنى صلى الدري ترانا ركع بيبيوتي يسلم من كل ركعة تقول قوة ركع بيوتي سلم bayan kowace raka biyu ya sallama wato ba ma'ana ba ba hudu ba ko biyar ba hudu ba ko shida ko makamancin wannan raka'a biyu kai sallama raka'a biyu kai sallama qala malik imam malik yace wa huwa al-amru indana al'amari a wajen mu shine wannan wannan me yake nufi wa huwa al-amru indana na'am ikhtiyaruhu fi nafsi wanda shine zabin imam malik a cikin khilaf wanda ya samu wannan baya daga cikin nususul amal kamar da wadanda suke tsammani ba wai nuni ne akan cewa huwa al'amur inda na ai shine amal ahalin madina ba a wannan shine ikhtiyar din imam malik a abin da yasa koyi imam malik ya nasi akan wannan saboda fuqaha'ul kufa suna ganin kan cewar sallar rana nafila da rana mutum yayi ta a hudu an ruwaito wannan ma bi kwatankwacin wannan riwaya daga imam ahmad ibn hanbal musamman akan sallar azhar nafila sallar nafila kafin sallar azhar mutum yayi ta a hudu sallama daya to Abdullahi ibn Umar yace sallar dare da ta rana raka'a biyu ce wannan riwayar ta zo a hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam da wannan karin matna wannan har amma a riwayar mashhura kamar yadda zo a cikin as-sahihain as-sahiha shine salatul layli matna matna wani mutum ne yazo ya tambayi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah kaifa salatul layli ya rasulullah yaya sallar dare yaya zan yi sallar dare yaya sallar dare take sai ce sallar dare raka'a biyu ce sallar dare raka'a biyu biyu ke idan ɗayan ku yi tsoron alfijir sai ya raka'a ɗaya sai ta zamanto masa wuce ga sallolinsa waɗansu mutane suna cewa wannan bayani ne na kaifiya ba na adadi ba ko ina bayanin adadin yake idan aka tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam yayi bayani akan abu bayanin sa shamil bayanin sa shamil saboda aka an tambaye shi ne akan kaifiya yaya zai yi idan da wannan surako'i ne ma'adudai wanda ba a ƙetare shi zai gaya masa yace iga iya rako'in da zaka amma sai yace masa kawai salatu layl matna matna sallar da raka'a biyu ce kai raka'a hudu raka'a biyu kai hudu kai shida kai dari kai dari da hamsin kai raka'a biyu kowace raka'a biyu ke sallama har ka'idar take amma ba kayyade kan cewa ga yadda zaka yi ba na adadi a ce iya adadi kaza zaka yi kakka wuce kakka ketare haka kamar yadda muka ambata a cikin eh, karatunmu na tsayam ramadan kuma zai zo mana a hadithin aisha radiyallahu anha a darasinmu na mako mai zuwa kan raka'a goma sha ɗaya da annabi sallallahu alaihi wasallam yake to a wannan riwaya ya zo da ƙarin wannan ha da dare ma an ruwaito ta marfu'a ya zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam waɗansu malaman hadisi sun yi tawakkufi akan ingancin ta saboda karancin waɗanda suka faɗi wannan ziyada saboda karancin wanda suka faɗi wannan ziyada ɗin cewa hatta sallar darma a sallar rana ma ita ma matana matana ce to amma abdullahi wannan ya tabbata daga abdullahi ibn umar qawluhu daga magana sai yana faɗan haka cewa salatul layli wan nahar matana matana sallar dare da rana raka'a biyu ce dan haka idan mutum zai lafiya da rana ma haka zai rinka yin ta raka'a biyu ya sallama raka'a biyu ya sallama babu riwaya da ta zo na raka'a hudu ba tare da an yi sallama ba raka'a hudu ba tare da an yi sallama ba a dukkan waɗannan riwayoyi ba su inganta ba sallar annabi sallallahu alaihi wasallam da rana ta zo yayi raka'a takwas lokacin fathu makka kuma raka'a biyu yayi ta raka'a biyu yayi ta a hadithin ummu hani binta abi talib radiyallahu anha wa ardaha saboda ka wannan hadisi ya nuna mana yadda sallar dare take kenan cewa mutum ya tashi yin sallah da dare haka zai rinka yi raka'a biyu a gwargwadon ikonsa an fi so mutum ya tsawaita karatu tunda annabi sallallahu alaihi wasallam an tambaye shi da sallah ce Allah ya fi so ya ce ko qunut sallar da aka tsawaita sayuwa da tsawaita ruku'u da tsawaita sujada a cikin ta to kaga sallar da mutum ya irin wannan hay'a ba zai yi raka'o'i da yawa ba zai yi raka'o'i da yawa ba idan yana so ya tsayuwa idan idan yana so ya tsaya sallar idan mutumin da ya yi sallah ya karanta aya ɗari a wajen karatu wannan sallar ta fi wanda ya ringa karanta aya goma goma a kowace raka domin annabi sallallahu alaihi wasallam ce qulul qunut mutum sallar da mutum zai yi ta da tsawo wannan sallar ta ne duk da yake wancan yana da kasratul sujud shi ma abu ne da ake so yawan sujada tunda wanda ya rako'i da yawa zai fi sujada da ko ko ba haka ba wanda ya raka a goma sha ɗaya adadin sujadarsa adadin sujadarsa ishirin da biyu ko eh, Ishirin da biyu to amma wanda ya yi a ɗari fa kaka ta sa sujadar taki sujada ɗari biyu to yawan sujada shi ma ana son su domin kowace sujada kai sau ɗaya Allah zai ɗaukaka maka daraja to amma kuma abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗo ya riga ya magana akai to shi kenan ya gama ya gama hukunci ya ce sallar da ta fi ce tsolin kuno sallar da ta tsawaita karatu ta fi ta fi hata kafar su duk da akwai kafar ta duk inda ladan da ke cikinta tare da yawan sujudar da ake ciki amma sallar da kai da ka tsawaita wajen karatu da ruku'u da sujada ta fi sallar da ake an yi kafar ta sujud a cikinta wallahu ta'ala za mu tsaya a nan Allah da sai Allah ya kai mu mako mai zuwa sai mu ci gaba da karatu سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا da karanta tambayar to amma sai kasance shi ne fitness eh, din ya kwanta baya da samun damar tashi amma da ya ma zai fitar da shi wanda suke da gudanar ba su wanda yake da ah, wanda yake da larura mai sleeping sickness ah, amma yana tashi ne ko a inda zai ce ba zai yi tashi ba in ya wakilta wanda zai tashi shi ɗauki dukkan matakai ne da zai iya tashi kuma duk da haka abin ya gagara to Allah madaukakin sarki karimi ne ya san uzurinsa a cikin karimcin Allah madaukakin sarki sai ba shi da kyakkyawan niyyarsa Allahu ta'ala tambaya ta ta kuma sallar da ya yake bare ya yake a sallar dare idan mutum ta shi mutum ta kamar yadda zai zai zo mana yadda gunce gunce mutum yake insha Allah ko kai da raka'a daya ko kai raka'a uku ko kai raka'a biyar ko kai raka'a bakwai duk ya zo daga sunan annabi sallallahu alaihi wasallam da wanda zai zo mana a karatun mako mai zuwa insha Allah ana wannan shi da aka cewa malamai hukunci ma da ya bacci idan mutum ya bacci kafin sallar isha idan bacci ne wanda yake mai sauki musamman kuma ya wuce ta wanda zai tashe shi babu laifi a cikin wannan baccin amma abinda ake abinda ake gudu mutum ya baccin da zai kai shi har ya rasa sallar isha a cikin jama'a ballantana ma kuma shi har ma lokacin sallar isha ya fita amma kamar yadda aka rubuta sabon annabi sallallahu alaihi wasallam suna jiran sallar isha a cikin masallaci kuma su yi ta gangadi su yi ta bacci ma kamar yadda riwayar hadithin anas ya zo suna yin bacci a cikin masallaci don sannan su tashi su sallah amma ba bacci ne wanda ya bi mai nauyi ba kamar yadda riwayoyin suka nuna shi kuma wannan tambayar da yake akan da ta yi magana ba shi wuri bayan sallar isha to shi ya kasance yana da wata tsayawa amma kuma an sa da sai yana da wata ne wata tsayawa amma aka sa mishi sai daga bayan sallar isha zuwa kuma karfe tara to ta da yake gamawa da zai yi kwanta da duk lokacin da yawa nan ya samu wannan fadar ko kuma ya to wai zuwan zuwan juz'i ne na juz'i ne na sunna aure ce wannan zuwan suna aure ce wannan zuwa ai ba ta da zai ba ta da wahayi a cikin shari'a shi kuma na kuma karu da yanzu kuma a kan sabar zuwa, ya ya ake yi kuma kan kuma wani ake shi a kan ce a sallar kuma ita ma za ta zo a cikin wani littafi ta daga cikin nafin fili na alkhairi wanda aka kira ta salatu, salatul awwabin sallar masu komawa ga Allah wanda kamar yadda ibn qayyim ya nuna akallanta raka'a biyu ce mafi yawanta raka'a takwas waɗansu suna kai ta har zuwa raka'a goma sha biyu duk yadda mutum ya yi ta ya daidai babu wani surori da aka ce ana karantawa duk wani wanda ya ce maka ga da ake karantawa a sallar walha da wani yana cikin abubuwan da ake kirkirowa da amma ka irin wannan mutane suna so suna ganin lagani ne lagani ne wata mace to ba wani wani lakari a wajen da na suri da ake a na'am ba saboda abin da sa na ce ban gane ba na kan yi cewa idan misali aka yi rukiya za ka ce wa yau sanatan islam ya rusu shekara ɗaruruwa a ƙasa ina kuma shi tambaya kai eh to yau ana magana mutane ne ba a magana aljihu ba a sau na da ashirin ne ba eh nafsul manfusa ka ga yake ana magana ran mutane ne wanda aka sani eh, ana maganar rai ne su ne wanda aka ce ba za ta shekara ɗari ba kuma an ce wannan hadisi ya nuni ne akan intirazul qadr cewa wannan karnin tsaran na annabi sallallahu alaihi wasallam na sahabbai ba za su shekara ɗari ba za su ƙare ba su shi sa duk wanda ya da'awar cewa shi sahabi ne in ya wuce wannan lokacin malamai suke karyata da'awarsa saboda wannan wannan hadisin na Abdullahi bin Umar radiyallahu anhu na'am eh idan mutum da ya shigo har cikin masallaci akwai dalili tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan ɗayan ku ya shigo masallaci alhali liman yana hudu ba to kada ya zauna sai yayi sallah raka'a biyu hadithin Jabir ibn Abdullah cikin sahih Muslim haka hadisi ne wannan ingantacce saboda haka in aka fa in ana maganar maganar malamai aka kawo magana annabi sallallahu alaihi wasallam to sawun gewa ta kin rabu na'am na'am eh idan mutum bai samu cikin masallaci ba idan haraba ne akwai sabani a cikin haraba waɗansu suna ba mu haraba hukuncin masallaci da ka za a yi mata tahiyatul masjid waɗansu suna ba mu haraba wannan hukunci waɗansu kuma suna cewa haraba ba cikin masallaci bane domin sai na umar ya gina haraba ne shi ya fara asasa abin nan haraba domin mutane in za su surutan su na duniya su je can su kasi a cikin masallaci da ka ya ba ta hukunci ba hukuncin masallaci ba wanda ke ganin haraba ba hukuncin masallaci ba ce ba ga mutum ya zo nan wajen ba sai ya raka ta ba sai ya tafiya tul masjid ba amma sai ya shigo cikin ƙwaryar masallacin wannan abin safanin malami ne akan hukuncin haraba na mata za su iya bin sallah idan har suna jin sautin liman ko ladan ko kuma suna ganin sau inda za su iya yin biyayya da inda za su iya yin koyi da sallah da kawai masallatan da suke a da suke ko da an ɗauke wuta akwai irin batiran nan da lasfika za ta ci gaba inda dai biyayyar inda koyin su ga liman din sun gina shi ne akan koyi da lasfika akan dogaro ga lasfika amma in ko da babu lasfika suna ji ko da lasfika ta ɗauke za su ji ko kuma za su gani daga cikin gidajensu to babu laifi su sala daga cikin gidajensu an ruwaito daga anas ibn malik mutanen gidansa suna sallah da sallar masallaci haka zalika sayyidina umar ibn al-khattab mutanen gidansa suna sallah da masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam amma mutum ya zauna ya sallah a cikin gida miji bai fito ya sallah a abin nan ba ba za a ce sallar sa ba ta ba to amma kuma tur da abin da yayi ya zama to shi da mata ba bambanci ke na tambayi na hadisan da suke fara da wahar da shi kamirin suke wahar da an bari da waye zamirin wannan yana komawa ya zuwa ga ubaidullah ne ke cewa ubaidullah ne yake cewa wa haddasa ya haya an maliki ubaidullah ibn haya ibn haya Laifi shi ne ya ruwaito muwatta daga babansa haya ibn ya haya laifi daga malik sau in ce wa haddasa haddasa ay haddasa hu ai shi ne ubaidullah na tambayar ke ta karshe malik kuna sallah a kuna kudayin juma'a Kuma eh. eh. a ku rika bayan masallaci domin akwai malamai da suke bata sallar wanda ya a gaban lima kowa da larurar ne ma kuwa amma dai sahihi cewa wanda ya sallah a gaban lima inda larura babu laifi amma tare da karhanci saboda haka abin da yake al'aula ne mutum ya salla a bayan lima a musamman idan idan inuwa ce ta ta janyo mutum to mutum ya da wurin mana yadda zai shiga cikin masallaci to Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa salli ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا وقواتنا ما واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين